a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da ashirin da ashirin ne da ɗaya ne ko da biyu ne? rabi'u tsani nake biyu ga watan rabi'u tsani wannan shekara ta da da da hudu ashirin bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda shi ne yammaci na ashirin ga watan ashirin ne ko sha tara ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na darasi na casa'in da hudu idan ba a manta ba babin da muka gama magana a kansa babu karahatin naskhi fi sharabi haka ne ko yau kuma za mu tashi babu bayani jawazi shurbi qa'iman wa bayani annal akmala wal afdala ash-shurbu qa'idan darasi na 94 ku yi hakuri yau saboda daga tafiya nake ko gida ban je ba da haka ban dauko littafi da wani taho nan gurin kai tsaye kun ga akwai alamar gajiya to amma dai tunda mun yi fashi wani makon bai kamata kuma wannan mu yi haka ba babu bayani jawazu shirbi qa'iman wa bayanu wa bayani anna al akmal wal afdala ash-shurbu qa'idan babin da yake magana dangane da bayanin jawazu shurbi qa'iman halarcin shan abin sha a tsaye wa bayani anna al-akmala tare da bayanin cewa abu mafi kamala wal afdala mafi fifiko ashurbu qa'idan shine shan abin sha a zaune abinda imamun nawawi yake so ya ce kana da dama ka sha ruwa ko abin sha a tsaye halal ne amma sha a zaune ko a tsugune shi ya fi sama da ka sha a tsaye shi abin ya faɗa kenan abinda ya kulla babi a kansa kenan kuma za mu ga hadisai karkashin haka fihi hadisu kabasha a sabiq a cikinsa akwai hadisin kabasha wanda ya riga ya gabata wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya sha ruwa wato ainihin a tsaye wato ya bude bakin salka ya bude ya sha ruwa kaga wannan a tsaye ne da haka a iya kafa hujja da shi dangane da halaccin shan ruwa a tsaye haka imamu nawawi yake magana wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan abbas allah shi kare da a gare shi Ya ce sakaitun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min zamzama na shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga rijiyar zamzam wato na ɗebo masa ruwa daga rijiyar zamzam fa shariba ya karɓa ya sha wahuwa huwa alhalin yana tsaye kun gane ai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa anin nazzal ibn sabara radiyallahu anhu qala ata ali radiyallahu anhu babar rahbati fashariba qa'iman وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت an karɓo hadisi daga annazal ibn sabara Allah shi kare yadda a gare shi yace ata aliyun radiyallahu anhu babar rahba Aliyu bin abi talib ya zo wata kofa da ke cikin kofofin garin kofa ana kiranta babar rahba kamar yanzu a ce ka ce kofar mata ko kofar zuba ko kofar wambai su can babar rahba ɗaya ce daga cikin kofofin shiga garin kofa da ya zo wajen bai ya faru fashari ba ka'iman sai aka ga ya sha ruwa a tsaye wa kana kuma yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ni naga annabi tsira da amincin Allah su gare shi da iyalan gidansa fa'ala kama ra'aytumuni fa'altu ya aikata kamar yadda kuka gana aikata wato annabi ya kafa hujja aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu al-bukhari wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a su shi da mahaifinsa qala yace kunna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance a zamanin annabi tsira da aminci su tabbata gare shi na akulu wa nahnu namshi mukan ci abinci alhalin muna cikin tafiya wa nashrabu wa nahnu qiyamun mukan sha abin sha alhalin muna tsaye mun kasance a zamanin annabi wato sun kasance kenan su sahabbai a zamanin annabi za ta kama mutum yana cikin tafiya ya rika cin wani abu ko ka ci goro ko ka ci karas ko ka ci wani abu kana cikin tafiya ba tare da ka tsaya ba mun kasance a zamanin annabi mukan sha abu a tsaye kuma annabi bai hana mu ba abin da yake so ya sike an fahimci wannan faɗin sahabi cewa mun kasance a zamanin annabi muna kaza malamai suka ce daidai yake da a ce annabi ya yi ko ya ce a yi ko an yi bai hana ba daidai yake da hadisi marfu'i wato daidai yake da maganar annabi ko aikinsa ko ta karirarsa idan sahabi ya ce mun kasance a zamanin annabi muna kaza akwai ababai da malamai ke kidayawa suke ba su hukuncin hadisi marfu'i shine imamul iraqi ya kawo su cikin alfiya قول الصحابي من السنة أو نهوا أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بآصري على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان ما عصر النبي من قبيل ما رفع idan sahabi ya ce mina sunna yana daga cikin sunna kaza to yana nufin mai daidai da a ce annabi ya ce kaza tun da sahabi baya nufin sunna kuma ya nufaci sunnar sa shi sai dai sunarwa sai dai sunar baban kasu sallallahu alaihi da sahabi ya ce mina sunnati kaza yana daga sunna yin kaza to daidai ki da hadisi marfu'i kamar kuma idan sahabi ya ce an umarce mu da kaza an hana mu da kaza daidai yake da yace annabi ya ce mana annabi ya hana mu dan waye zai umarce su waye zai sa su koyi hana su sahibul amr wan nahy shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi haka idan sahabi ya ce kunna nara kaza kaza kaza fi asrin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a lokacin annabi muna ganin yin kaza kaza ne mun kasance a zamanin annabi muna ganin yin kaza kaza ne daidai yake da yace annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza to don haka anan wannan magana ta Abdullahi dan Umar daidai yake da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar sa ko ta karirin ina fatan kun fahimta wannan hadisi na Abdullahi dan Umar rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih imam Tirmidhi rawaito shi ce hadisi ne hasanun sahih wa an amr ibn shu'aib وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال دق عمرو بن شعيب daga mahaifinsa daga kakansa Allah shi kare da gare shi kana ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yashrabu qa'iman wa qa'idan naga annabi yana shan abin sha a tsaye yana shan abin sha kuma a zaune wata rana ya sha a tsaye wata rana ya sha a me ya sha a zaune a wurin imamun nawawi wannan duk shine hujjojinsa na abin da yayi babi babu bayani jawazu shurbi qa'iman babin bayanin halaccin sha a tsaye duk wannan hujjoji ne da yake kafa hujja da su kan abin da ya kulla babi a kai wannan hadisi na amr bin a rawahu tirmizi wa kala hadisun hasanun sahih wa an anasin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga anas dan malik Allah shi kare da gare shi daga annabi da aminci su tabbata gare shi annahu naha an yi shirabar rajulu ƙa’iman annabi ya hana mutum ya sha abin sha a tsaye kala Katada ƙatada ya fa qulna li anas sai muka ce da anas ɗan malik fal’aklu to cin abinci fa a tsaye kala zalika sharru au asbal sai anas ce, to wannan ai ya fi sharri ko ya fi muni tunda dai har sha ya hana a sha a tsaye to kuma ci mutum ya ci a tsaye to ai yafi mamuni kuma wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim أن sallallahu alaihi wa عليه wa sallam, zajara عن الشرب قائما Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya tsawatar game da shan abin sha a tsaye a can ya ce naha a nan ya ce me zajara hani nan gurin kuma tsawa wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah shi kare a gare shi kale ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ce, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗayan ku ya kuskure ya sha abin sha a tsaye faman nasiya wanda ko ya manta ya sha a tsaye din falyastaqi to ya amayar rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi a wurin imamun nawawi waɗannan hadisai guda ukun ƙarshe waɗanda suka ce kada a sha a tsaye ba sa nuna haramci kar hanci suke nunawa abinda suke nunawa inda za ka zauna shi ya fi amma in ka sha a tsaye ba haramci kai ba a wurin imamun nawawi hadisan da suke kafin waɗannan ukun tun daga farko har zuwa inda ya tsaya kafin ukun ƙarshe su kuma su ne hujjarsa kan halacci sha a tsaye tun daga shi an ga annabi ya sha a tsaye aliyu kuma ya sha a tsaye ya ce mutane na sha na aikata abin da na ga annabi ya yi ga kuma wani sahabi ya ce na gan shi ya sha a tsaye na gan shi ya sha kuma a zaune to shi auren imamun nawawi haɗa hadisan shi ne ka ɗauka cewa sha a tsayen halal ne amma zama mustahabbi ne ya fi kyau mutum ya zauna kare sha a tsaye kun fahimta to wannan magana ta imamu nawawi ba dukkan malamai suka sallama masa akan haka ba shi haka ya tafi kuma da yawa daga cikin malamai ma sun tafi akan haka da suka haka suka ma'amalanci hadisan amma an samu waɗansu malamai da suke ganin sha a tsaye haramun ne kaunar wahida suka ce duk abin da za ka kafa mana hujja da shi na hadisansa na farko zuwa kafin ukun ƙarshe, abinda suke nunawa aikin annabi ba maganarsa ba amma waɗannan hadisan na karshe dukkaninsu maganar annabi ce <laughs> aikinsa ko na nuna shi ƙila ya keɓance shi ne wannan hukuncin amma da lokacin da ya yi magana me yake bayarwa doka da haka kuma dole a bi dokarsa da haka idan an samu cin karo da juna tsakanin aikin annabi da maganar annabi wanne ake gabatarwa a wurin malamai magana ake gabatarwa domin aiki akwai yiwuwar kususiyya amma in aka ce ya ce a yi ko kar a yi tun da ko har ya ce a yi to maganar kususiya ba ta shiga ba amma a aikace kawai ba magana ya bai ya aikata ba a aikace kila kususiyya ne akwai wata kilancin kususiyya don haka ake gabatar da magana akan me aiki tare da cewa kila wani mai surutun ya sai a aiki ya fi karfi sama da magana sai mu ce wannan a wurinka kenan amma annabi lokacin da ya aiki kila shar'antawa yi kila khususiya ne amma idan yayi magana ba wani kila kila kaulan wahidin shar'antawa yi suka ce kuma ku lura da abin da ke cikin hadisan hadisin farko naha suka ce annahayu ɗaya ne daga cikin abin da ake amfani da shi don nuna haramci kila wani zo ce to ai hani kila hani ne na haramci kila hani ne na karhanci suka ce to a daina haɗin ɗaukin zajara bayan da za a annabi ya tsawa in kayi makaruhi sai in kayi haramu zajara ka haɗa ta da kalmar naha kuma ƙarshe ka ɗauki la'an nahiya kuma ya haɗa ta da nuna taukidi la shira bannar rajulu <laughs> kaga duk ƙarfafa magana ta zo suka ce kuma ka aikata makaruhi annabi ce gara ka amayar sai in ka aikata mai haramun sa wanda manzo Allah ya ce dukkan wanda ya manta ya sha a tsaye to yayi mai ya amayar suka ce ba yanzu annabi ya kausa harshe akan makaruhi sai in mutum yayi mai haramun wallahi dai dalilan da malamai suke kafa hujja da su dangane da haramci sha a tsaye suna da yawa da haka zama lafiyar ka in za ka sha to ka sha a zaune ko a tsugune karka sha a tsaye to ballantana kuma ci min babu aula in za ka ci ka ci mai a zaune ko a tsugune amma dai ba a tsaye ba ina fata an fahimta in wata larura ta faru wanda baya iya zama ya sha a tsaye ta wannan larura ce in wata larura ta faru ya sha a tsaye wannan larura ce kamar suka ce hadisan da duk suke magana akan ya sha a tsaye za ka samu ruwa ne na manzan Allah ya kunce bakin salka to ya zai ya kunce bakin salka ita tana rataye shi kuma ya tsuguna <laughs> suka ce bakin salka ya kunce saboda haka larura ce ta sa ya shashi a tsayen to kai ma ka je za ka sha ruwa kan famfo mai tsawo ba hali ba kofin ɗiba to sai ka yaya sai ka bude ka karkata bakin ka yadda zaka iya sha a tsayen wannan ya zama maka larura kamar yadda annabi ya sha a bakin salka da take rataye in ka samu kanka a cikin wannan hali to wannan ba wanda zai ce kai haramun matsatsi ka samu kanka amma in akwai kofi ko ƙwarya da zaka zuba ruwan ka kulle bakin famfon ka tsuguna ka sha to wanda shine wajibin da ya kamata kai ina jin mun gama da wannan babu istihbabi kauni saqil qaumi akhirahum shurban babin da yake nuna mustahabbancin mai shayar da mutane shi ya kamata ya zama ƙarshen wanda zai sha kai ne ka ɗebo ruwa sai ka kawo duk mutane kuma kowa na da bukata mustahabbi ne karka sha sai kowa ya sha sai aikin ka kai ta ba mutane ai ta sha sai da ya sai ka sha hakan mustahabbi ne an abi qatada radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abu Qatada al-Ansari Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ce, saqil qaumi mai shayar da mutane abin sha akhiruhum shurban shi ya kamata ya zama ƙarshen mai sha wato ba ne farkon wanda zai sha ba ne ƙarshen wanda zai sha rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wanda shi ma mustahabi ne kaga kenan ladabin zama da mutane da ake koya mana idan ka kawo abu duk jama'a za su sha sawa'un ruwa ne sawa'un lemo ne to ka ba kowa sai dai fa in abin dama a kofuna ne sai ka zagaya da kofunan a cikin kowa ɗauki kofinsa ya rage naka na ƙarshe sai ka zo ka zauna to sai a ce kuma karka sha sai sauran su sha <laughs> wani ya karɓi kofin ya ajiye a gaban sa. kai kuma ka karɓa kana da sha'awar ka sha wani ya sha rabi ya bar rabi ka ganin gurin ba za ka yi abin nan ba tunda ka mika wa kowa ya rike kayan sansa a hannunsa kai kuma ka zo da naka to a lokacin ba a cewa karka sha sai kowa ya sha amma irin shaka bani shaka bani ka bayar katon abin nan kwanan shan ruwa wannan ya sha wannan ya sha har sai an je kaga ba wanda yake da bukata saura kai sannan kai ka sha kaga wannan shine isari wa yusiruna ala anfusihim walau kana yusiruna kuma isari dama ba wajibi ne mustahabbi ne don ba kowa ke iya yin sa ba idan ka yi din ba haramun kai ba amma ka yi shi ne mutunci ka yi hakan shi ne mutunci amma an ka ka kasa sha ka ba wa da kafin wani ya kuma ka bi ka wani ba wanda zai ce ka yi haramun sai dai a ce ka yi abin da ba shi ya kamata kai ba da za ka yi ɗayan da shi ya fi wannan kyau babu jawazi shurbi min jami'il awani at-tahirati ghairi adh-dhahab wal fidda babin da yake bayanin halaccin shan abin sha min jami'il awani daga dukkan kofuna al'awani jam'i ne na aniya aniya shine dukkan mazubin ruwa ko koko ko kofi ko kwano ya halatta ka ce masa aniya in ɗaya ne in suna da yawa awani min jami'il awani ya halatta shan abin sha daga kowane mazubi sawa'un na roba ne sawa'un na kwano ne na duma ne kasko ne na ƙasa ko duma ne wato wanda yake na sakaina ko na abin nan dukkan abin sha ƙwariya ko kofi ko koko ina fata an fahimta a tahira amma da sharaɗin su zanto masu tsarki ne masu tsarki ne to sharaɗin masu tsarki ne kuma su zanto mallakar musulmai ne don idan mallakar waɗanda ba musulmi ba ne kila suna da tsarki kila ba su da tsarki gairi zahabi wal fidda amma fa banda zinari da azurfa kofin zinari da tangaran ɗin zinari da cokali na zinari ko na azurfa ba shi halatta ci ko sha da su wannan haramun ne wa jawazil kar'i da jawazin alkar'i me alkar wa huwa shurbu bil fami minan nahari wa ghairihi mutum yaje kafa bakinsa a a kududdufi ko a bakin kogi kawai ya tsotsuruwan haka ya sha ya halatta in yayi haka ba za a ce yayi haramun ba ma'ana yadda dabba take zuwa ta tsoma bakin ta kuma ka je ka tsoma bakin ka bakin rafi ba da yake gani kam amma in ka haka ba za a ce kai haramun ba ina fata mun fahimta bi ghairi ina'in ba tare da kofi ba wala yadin ba tare da kan fitowa da hannu ba wa tahrim isti'mali ina'iz zahabi kuma babin zai magana dangane da harancin yin amfani da mazubi na azurfa a na zinariya wal da na azurfa fi surbi wajen sha wal akali ko ci yin amfani da shi wajen ci ko sha bai halatta ba wa taharati ko yin amfani da shi wajen tsarki a ce ga wani kofi na zinari ka zuba ruwa a ciki za ka yi alwala da shi ko za ka yi wankan janaba da shi bai halatta ba yadda bai halatta ka sha a ciki ba bai halatta ka ci a ciki ba to ko ba za ka yi istimal ba aiwatarwa wajen alwala ko wajen wanka ka duba ka ga yadda yanzu mutane suke alfahari ka ga gidan masu ji da isa ko dai ka ga tangaraye na zinari ko na azurfa cokali na zinari ko na azurfa wani hatta ban ɗaki kan famfo na zinari ko na azurfa wannan almubazzaranci ne fito na fito da Allah kenan jama'a na mutuwa da yawa wani na amfani da cokalin zinari ko cokalin azurfa wannan dukkan su almubazzaranci ne bai halatta ba wannan ranar kuɗin ka yi amfani da shi wajen ciyar da bayan Allah mana ka yi amfani da shi wajen gyara ilimi a garinka ka yi amfani da shi wajen gina ɗakin shan magani kyauta a unguwar masu ƙaramin ƙarfi ɗakin magani kyauta ka ce kawai ba abin da zaka bayar a wajen sai panadol ko paracetamol ko eh, vitamin C ko dukkan wani abin da yake mai sauƙin kuɗin da yake wa talaka wahalar saya nawa zaka samu lada a cikin irin wannan ko ka gina ɗaki na karatu a firamare ɗin unguwarku da ajujuwa suka yi kaɗan ko ka je ka sai kujeru ka sa ranar kuɗin waɗannan cokulan da farantai na zinari ranar waɗannan kuɗin ajujuwa nawa za ka gina kujeru na karatu nawa za ka gina exercise nawa za ka saya a raba yayan talakawa littattafai na karatu nawa za ka saya ko na english ko na mathematics ko na elementary sciences ka saya ka rabawa ɗalibai nawa za ka saya ko arba'un hadis ko riyadu salihin ko nawa zaka saya bayan Allah su karu da shi amma ba ka gina al'umma kana taimakawa wajen kashe al'umma kenan in ya zanto amfanin ka shine wannan kawai sai dai kai ado da shi wani kuma farantan na zinari kawai za a saya a katan wani abin nan eh, wani kabin na ko ta dubai da ta alfarma farantai na zinari masu tsada da waɗansu kofuna na zinari da na azurfa waɗansu cokula waɗansu a rataye waɗansu a yi kaza duk waɗannan ranar kuɗin mutum zai iya wani amfani da su wanda zai ce da al'umma gaba amma kuma sai ka ga yawanci sai ababen da sai ɗan ke wa dan adam kenan a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha Allah kare mu وعن انس radiyallahu anhu qala hadarat as salatu anas dan malik yace lokacin sallah yayi dan idan aka ce sallah ta zo sallah ai ba ta zuwa da kanta lokacin ta ne ke zuwa faqama man kana karibar dari ila ahlihi wanda yake gidansa dab da gidan iyalinsa sai ya tashi wa baqiya qaumun waɗansu mutanen kuma suka tsaya a inda suke fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi makhdabin min hijara sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani mazubin ruwa na dutse kamar dutse ne aka fafe shi aka yi komai aka zubo ruwa a ciki ko akwashin dutse fa saghura al-mikhdab an yabsuta fihi kaffahu sai ya zanto wato shi wannan mazubin ruwa ya yi kankanta ta yadda annabi ba zai iya shigar da hannunsa ciki ba fatawadda alqawmu kulluhum mutane kowa alwala qalu sai suka ce aka ce da shi kam kuntum ku nawa ne qala 80 wa ziyadatan mu mutum 80 da ƙari amma wannan kofin ruwa da aka kawo wa annabi ya ishi mutane gaba ɗaya suka alwala kankantar kofin ya kai yan annabi zai sa hannunsa a ciki gaba ɗaya ba zai shiga ba kaji ruwan kaɗan ne amma da kawo sai annabi ya alwala da shi ya ba wannan ya alwala ya ba wancan ya alwala ya ba wancan ya alwala har kowa ya alwala abinda wannan ke nuna wa shine me mu'jiza mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yawaita kankanar ruwa ya ishi mutum 80 da doriya alwala tare da cewa kila ba zai ishi mutum ɗaya ba to shi ba wannan mu'ujizar ya kawo hadisin dan ita ba duk da cewa abin da ya fito fili za mu kalla shi abin da ya kawo dan shi mazubin na dutse ne a shi a yau idan ka sassaka dutse sai kai komi da zaka zuba ruwa a ciki ko kai akwashi da zaka zuba ruwa a ciki kai alwala da shi ya halatta ko bai halatta ba dan ya kulla babi ne akan cewa halarcin yin amfani da dukkan wani mazubin ruwa in banda na zinari in banda na azurfa shine mahallin shahidinsa wannan hadisi muttafaqun alaihi hadhihi riwayatul bukhari muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan lafazin nan na bukhari ne wa fi riwayatin lahu wa li muslim a wata riwaya ta bukhari da muslim din wa sallama da'a bi عليه وآله وسلم دعا بإناء من a kawo masa wani وأكاو ruwa ونمزب الروا bi بقده sai aka kawo masa kada kofi shine alkada irin babban kofi wanda yake baya da mariki sai da a ciccibe shi haka fa'utiya bi qadahin sai aka zo musu da wani kofi rahrah mai zurfi fihi shay'un mimma a cikinsa akwai ruwa kaga dai bai cika shi ba fa wada'a asabi'ahu fihi sai annabi ya sanya in yatsunsa a cikin ruwan qala anas anas mai rawatin hadisin yace faja'altu anzuru ila al-ma'i yanbu'u min bayni asabi'i kawai sai kawai na ruwa yana ta bugowa a tsakankanin yatsun annabi wato da ya sa hannunsa haka a cikin wannan kankanin ruwan sai kawai aka ga ruwa yana fitowa tsakankanin yatsunsa yana ƙara zuba a cikin wannan kofin faharastu man tawadda'a sai na kidaye adadin waɗanda suka yi ko na kirdaji adadin waɗanda nake zaton nake tsammanin sun yi alwala ma bainar saba'ina ila samanin mutum saba'in zuwa tamanin suka yi alwala da wannan ruwa kaga wannan ma me yake nuna wa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi muhallin shahid din sa da ya kawo mai fa utiya bi qadahin rahara sai ya halatta kai alwala da kofi ko da na shan ko sai da sai shayi ne sai ka zuba ruwa kai alwala ya halatta ko bai halatta ba kila wani da sai ka dai kai wani kauyanci ya abin shan ruwa kake alwala da shi sai ka tambaye shi na ji kauyanci bin nan ci ba shine magana ba alwalar ta yi ko ba ta yi ba <laughs> na yi kauyanci ban kyauta ba wani abu ne daban ko ba haka ba kila a mahangar wani ban kyauta ba ya katon kofin roba irin na mai shayi din lokacin alwala ya sai zuba ruwa ya alwala ciki kila wani ba zai ji shayi wajen shigo ba wannan dan bai je ba kila zai ce ai kazabi ne amma dai mahallin shahid alwala ta yi ko ba ta yi ba alwala ta yi وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال دقى عبد الله بن زيد الله شكال دا قريش قال يتي أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sukurin sai muka fito masa da ruwa fi taurin a cikin wani koko min sufurin na tagulla kaga tagulla ai karfe ne ba'a sai annabi ya amfani da shi wajen alwala sai wannan ya nuna idan mazubi na karfe ne shi ma ya halatta a yi wanka da shi ko ya alwala da shi rawahu al-bukhari bukhari rawaito sufur bi dhammi as-sadi idan an ce sufur kaiwa damma kai ga sadun din wa yujuzu kasriha ya halatta kace as-sifru kai mata kasra wa huwa an-nuhas shine tagulla wa tawr abinda ake nufi da at-tawr kal qadahi kaman dai al ne shine kofi wa huwa bit min fawq da ya'yan ya ko ko guda biyu min fawq a sama tawr ba yawr ba ba ba at wato alkada kenan kofi ko mazubi وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya shiga wajen wani mutum cikin mutan Madina wa ma'ahu sahibul lahu da wani sahibinsa tare da shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce in kana inda kama'un ba ta hadhihi laila fi shannatin idan kana da wani ruwa a wannan gida da ya kwana a cikin salka kawo mana wa illa in ko ba haka ba kara'ana sai mu je mu sha a kogi nisa annabi ke neman a kawo ruwa a cikin wannan ko da ke dai me mahallin shahid a ciki mahallu shahid ya ce idan kana da wani ruwa da ya kwana a cikin salka to ka kawo mana sai wannan ya nuna fata idan aka je mai ta aka zuba ruwa ya halatta ya amfani da ruwan ko bai halatta ba ya halatta ya amfani da shi ko wajen sha ko wajen alwala ko wajen wankan da na ba ko wajen tuka to ko wajen wani abu shanna ai salka ce fata da aka je mai a sa ruwa a ciki to a nan gurin shine mahallu shahid din sa tunda ya ce yin amfani da ruwa a cikin kowane irin mazubi in da zinari da azurfa sai yake ta kawo mana mazubi daban-daban tun daga dutse har ya zuwa koko har ya zuwa kofi har ya zuwa tagulla har ya zuwa fata dukkan su menene mazubi ne da ya halatta ka zuba ruwa a cikin ka sha to amma menene hikimar da annabi ya ce ka kawo mana ruwan da ya kwana cikin salka malamai suka ce annabi yana son ruwa mai sanyi ne dan ruwan da ya kwana a cikin salka yana yin sanyi oh, shine mahallu shahadin ruwa ke so sha sai mu shan ruwan sanyi ashe wannan sai ya nuna shan ruwan sanyi baya cin karo da zuhudu kar dan ka sha ruwan sanyo ne sai ka gani malaman karshen zamani yana ma karanta riyadu salihin an kawo musu ruwan sanyi <laughs> ba ka wani ba bai yi karo da zuhudu ba ka nemi ruwan sanyi yana daga cikin halayyar annabi yana son albaridul hulu abu mai sanyi mai zaƙi yana son shi ɗabi'ar tsare ya so wannan in ka so wannan za ka samu lada in ka so shi ne don saboda annabi na so ko da baka sha ba to ballantana kuma ka samu ka sha dan wannan za ka samu lada kai Don waɗansu sukan abin nan don akwai wani babu da ibn al-qayyim a cikin littafin sa madarij salikin yana da kyau yana magana me yafi lada cikin ayyuka malamai da suna tattaunawa waɗansu suka ce aikin da yafi lada wanda ya fi wahala <laughs> aikin da ya fi wahala shi ya fi lada ibn al-qayyim ya ta kawo magana ya ta kawo maganganun malamai sai aikin da ya fi lada shine da ya aikin da ya dace da lokacin da aka yi shi dacewar aiki da lokaci shi ya fi ba da lada yace idan ana yunwa da ka ba da kyautar riguna da ka ba da kyautar abinci wanne ya fi dacewa to kaga ya fi lada idan ba a yunwa amma sallah ta zo kowa na bukatar rigar sallah ga gidansa ko ga matarsa ka ba da rigar yadi da atamfa shi ya fi lada sama da wani abin da ba shi ba yace idan an kawo hari gari ka ɗauki kan sakali ko takobi ko igwa ka kare garin shi ya fi komai lada sama da ka zauna masallaci kana zikiri kana karatun qur'ani ko ba haka ba jihadi a lokacin ya fi komai lada tun da an kawo hari gari ko ba haka ba ashe aikin lada yinsa a lokacin da ya dace sannan kuma ya ce aikin lada shine duk abin da ya dace da sunnar annabi kasancewar aiki yayi wahala ba shi ke nuna lada ba ai Allah ma ba wahala ba makasudin abu bace a addini tunda Allah ce ma ana alaikum fid dini min haraj sannan kuma yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu to dan me ga ruwan sanyi ka samu wai dan zuhuda da gudun duniya sai ka ce ba za ka sha ba sai tafasashe za ka sha ana zafi kana dan surbin ruwa kaman kofi a ce me ai gudun duniya ne ahlullahi ne ba ka lada ko ta ce ko gudan kai wannan dan me sai ka dauki azumi a madadin ka je ka huta inuwa sai ka shiga rana kana wahala a ce menene so kake wahala ta yi yawa dan lada ya fi yawa ba wani maganan wahala ta fi yawa lada ta fi yawa abdullahi dan umar yana azumi idan rana ta rana sai ya kwabe rigarsa sai ya je jika ta a rijiya idan ta jika sai ya sa a jikinsa me yake nema hutu da sanyi da iska to kai yanzu ka samu fanka ka kunna sai a ce azumin ka bai yake ba ko ka sami AC ka sa azumin ka yayi ko bai ba to me yasa sai mutane su dauka wahalar da kai shine addini addini shine ya jama'a dacewa da koyarwar manzon Allah wannan shine addinin zabi kar ka fahimci wani abu naka a kaikaita ba yadda yake baka dauka shine addini dan yawanci mukan wahalar da kanmu mu dauka kuma wannan shine addini shine zuhudu shine gudun duniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ce in kana indaka ma'un bata hadhihi al-lailata fi jannatin a daren da ya wuce in kana da ruwan da tun jiya aka sa cikin salka zuwa yau kana da shi a gida kawo mana shi wa illa in ko baka da shi ka ra'ana za mu je bakin kogi mu tsotsa da bakin mu zai fi sanyi sama da wanda yake bana wannan ba rawahul bukhari imam bukhari ya ashannu lafazin ashannu na nufin alkirbatu ita ce dai salka وعن حذيفة رضي الله عنه قال دقى حذيفة الله شكاري دا أقريش يتي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي أن نبسنا دا أمنش ثبت قريش نهانا عن الحرير يهنا مسن يتفافينا الحرير والديباز دكما ديباز دكما ديبازي dukkan su nau'i ne na alharir ma'adini ne suka sa mai tsada wanda yake dab da zinari wajen kima haramun ne sa shiga mazaji Wasu shurbi fi aniyati dhahabi wal fidda ya hana mu sha a mazubin da yake na zinari ko na azurfa wa qala yace hiya lahum fid dunya su waɗannan kofuna da farantai na zinari da azurfa na kafarai ne a nan gidan duniya wa hiya lakum fil akhirah naku ne a gobe kiyama ku bar musu su dan ku gobe kiyama ku same su in kuka yi tarayya da su a nan gurin to kuma na kiyama sai su kubuce muku ina fata an fahimta وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga ummi salama Allah shi kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce allazi yashrabu fi aniyati al-fidda wanda duk yake sha a mazubin azurfa inna ma yujarjiru fi hina da jahannam ya sani yana kwankwadar wutar jahannama ne a cikinsa. wannan shi ne kausasa harshe da mazan Allah ya yi ga wanda yake shan abin sha ko cin abinci a mazubi na azurfa haka kuma na zinari muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati fiddati wa dhahab wanda yake ci ko ya sha a cikin mazubin azurfa ko na zinari wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim man shariba fi ina'in min zahab wanda ya sha a mazubi na zinari aw fidda ko kofi na azurfa fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam yana kwankwadar wuta ta jahannama ne a cikinsa wato maza Allah ya yi haka don ya kawo harshe mutane su daina wannan Duka ga ko da wani ne ya shirya maka abinci a gidansa na alfarma a kawo cokali na zinari faranti na zinari to kai ba za ka ci a ciki ba sai ka ce a sanja maka a wani farantin daban idan an yi magana ka ce saboda ga abin da mazan Allah ya faɗa ba wani jin kunya a ciki ka ce ga abin da mazan Allah ya faɗa don wani zai iya maka shi bai sani kuma in ba a yin wa'azi to wai sai yaushe sannan kuma idan mutane kowa sai ya je masallaci to ne za su ji wa'azi amma yadda ka'ida take waɗansu za su zo masallaci su ji sannan kuma za su koma gida wajen abokanansu wajen hulɗatarsu na rayuwa su ga abin da suke ake aikatawa ya ci karo da wanda suka karanta a hadisin manzon Allah a masallaci to sai su yi shiru su zo su kawo malam ƙara don yayi magana a masallaci in yi magana a masallacin su waye za su sake ji su ne za su sake ji to amma jinsu na farko da suka yi lokacin da suka je wajen abokanansu ko wajen hudodinsu na rayuwa su a gabin da aka yi ya saba manzon Allah me ya kamata su yi sai su faɗakar falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun ka'idar karatu da addini duk wanda ya ji wani abu wannan abin da ya je fahimta ya yi kokarin dora shi a wanda suke karkashin matansa ƴaƴansa waɗanda suke ƙasa da shi a ofis ɗin shi abokanansa waɗanda zai iya faɗa su ji ya je gidansu su je gidan shi ya faɗa musu wannan abin ta hanyar haka da'awa take yaduwa ko musulunci ke yaduwa kuma ilimi ke yaduwa amma idan muka ɗauka sai dai duk wanda ya ga wani abin da ba daidai ba ya zo ya raɗa mana ai an yi kaza a wuri kaza ba la ya faɗa waɗanda suka abin lokacin da ake faɗa su ba sa nan fa yawanci kuma wannan ita ce biyar da dama daga cikin mu lokacin da ka ga abu ka gamsu kuma an yi karatu a kai to aikin ka ne manzo Allah ce ballighu anni da ya faɗa haka da malamai kaɗai yake da kowa da kowa yake cikin mu mazan mu da matan mu da yan kaso mu da yan boko mu da yan eh, siyasar mu da kowa ake ballighu anni wa law aya din in dai ka ji wata aya ɗaya da ka fahimta ka ji wani hadisi ka ji wani haramci ko halarci, wajabci ko mustahabbanci to wajibi ne in ka ga wani zai yi abin da bai dace ba yana sakaci da abin da ya dace ka faɗakar da shi ɗan wannan ilimin naka komai kankantarsa sai Allah ya sanya albarka a cikinsa kitabul libasi wannan katon littafi ne zai magana akan tufafi wani irin tufafi ya kamata musulmi ya sa mace ko namiji a ciki ko wajen sallah tun daga nau'ikan tufafin da fasalin ɗinkinsu da halaccin sanya su ado ko rashin ado babu istihbabi thawbil abyad a ƙarƙashin kitabun libasi wanda shine babban babin to ƙarƙashi akwai ƙananan babuka daga su babu istihbabi thawbil abyad babin da yake magana dangane da mustahabancin sanya fararen tufafi wa jawazil ahmar wal asbar da halaccin sanya jajaye ko kwarra wal asfari ko halaccin sanya rawaya wal aswadi ko halaccin sanya baƙaƙen tufafi wa jawazuhu min qutnin da halaccin sanya tufafin da aka yi shi da auduga qutun kenan cotton kaga qutun cotton kamar ko ko turawa dai ko dabara suka yi da dama kalmar ta larabci ce suka wa kattan da tufafin da aka yi da kirtani akwai tufafi ne kirtani a da duk suna yi a yanzu ko ana yi ne akwai wa sha'arin da tufafin da aka yi shi da gashi gashin tumaki ko awaki ko na shanu aka sarrafa aka yi tufafi da shi za ga akwai kayan sanyi akwai safa akwai rigunan sanyi akwai kayan jarirai wanda galibinsu na menene gashi ne aka sarrafa wasufin lafazin sha'ar na nufin gashin da yake na shanu ko abin nan su yana nufin na tumaki ko na awaki wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi wa gariha da waninsu duk ya halatta a yi tufafi da su illa harir sai abin da zai shiga cikin ma'anar zinari kamar zinari da alharir wannan bai halatta ba qala allah ta'ala ubangiji ta'ala yace ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warishan wa libasu taqwa zalika khair wa qala ta'ala وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu don ya nuna halacci na tufafin da ya ambata a baya cewa ba sa cikin abin da aka haramta suna cikin abin da Allah ya lissafta mana a matsayin ni'imomi wato kina ya halatta mutum ya sa su Allah ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam Kada an anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda zai suturce al'auraku warisan mun saukar muku kuma da kayan kwalliya domin libas tufafi ko na kwalliya ko ba na kwalliya ba amma da an ce rish to kayan kwalliya amma asalin kalmar rish din a larabci gashin tsuntsu irin mai ban sha'awa kamar gashin dawisu kaga ai kala kala to sai ake amfani da shi ana nufin ado idan an ce rish ko ana nufin gashin tsuntsu ko ana nufin tufafin dan adam amma na kwalliya ba na zaman gida ba tufafi na garari tufafi na kecire ne tufafi na shiga eh, abin nan wuraren shiga shine ake nufi da rish Allah ce anzalna alaikum libasan mun saukar muku da tufafin da aikin su rufe sutura rufe eh, al'aura yuwari cikin kaga ba na kwalliya ba kenan sannan warisan kuma sannan mun saukar muku kuma da mai na kwalliya din na ado wali ba su takawa zalika khair sai dai tufafin takawa kan shi yafi alkhairi sama da tufafin da yake suturci al'aura dan ka iya samun mutane duk sun suturci al'aura su amma ɗaya na da takawa ɗaya baya da takawa zaka samu wani ya suturci al'aurarsa sannan kuma yawa kansa kwalliya ta takawa to wannan libasan su ake bukata ɗaya kawai baya wadatarwa da ɗaya libas allazi yuwari sau'atikum ana da bukatarsa libasu taqwa ana da bukatarsa libasu allazi yuwari sau'atikum shi tufafi wanda zai suturce al'aura me sa a cikin dan adam farko dai suturce al'aura na biyu kare ka daga zafi in yana kare zafi din kare ka daga sanyi in yana kare sanyi ya danganta irin nau'insa kare ka daga ruwa idan riga ce irin ta ruwa kaga zai maka dangin amfani da yawa libasu ta kawashi kuma shi zai kare ka ne daga wutar jahannama wannan ya kare ka daga zafin duniya wancan ya kare ka daga zafi na lahira to kaga dole ana bukatan biyan idan an hada su su biyan wanne ya fi wani na biyun ya fi na farko amma kuma dukkanin su ana da bukatar su kar dan da awarta kawa mutum ya ce babu ruwan shi da tufafin jiki irin yadda waɗansu suke cewa sai a ce ai mace ba sai ta sa hijabi ba ai tsoron Allah a zuciya to idan haka ne ta tafi tsirara mana ta ce tsoron Allah a zuci zai yi kai ma ka tafi masallaci haka ka ce tsoron Allah a zuci ki ko ba wando aji tsoron Allah don na yi kowa sun kai haka ka zama mahaukaci kuma ka je gidansu da kanka wani da ayyuka da ga dama tsoron Allah a ki. amma sai ka ce wai zaka mu'amalci duniya ka wajen wani abin da kake so na duniya sai ka yi da kake so ko wani abu na addini sai a ce ai mace ba sai ta hijabi ba ai wannan waɗanda suke sa tufafin na ai munafikai ne in ka ga abin da waɗansu suke haka yawanci wanda ba sa son addini ba su fahimce shi ba suke musguna masu san addini kin wata mai hijabin ma ba gano mara hijabi da ita ba ƙarya ne ko fasika ce mai hijabi da fasikan da ba ta da hijabi akwai bambanci wajen fasikancin ah, to kuma sai a ce wajen ɗaya ne ta saba Allah wajen ta yi fasikanci ta bi shi wajen ta sanya sutura in ta samu lada a nan gudun zunubin can na can wannan kuma ta saba Allah wajen fasikanci ta saba Allah wajen sutura zunubi bi kenan hade to sai a ce duk ɗaya ne wannan dai wahayi ne da shaitan ke faɗa wa waɗansu daga cikin mata masu ƙananan shekaru ko waɗanda suka sace zantar karatun boko mai zurfi sai su ɗauka shi sa hijabin kamar wani munafunci ne ai ba daidai ba ne ai masu hijabin nan wata ma in ka ji abin da take ai masu gemun nan kai ne ka gan sai da kake wani mai gemun ma idan ka ga abin da yake ai gemun su dan kwatana ne ka ci maganganu irin da yana fasikanci fasikanci dan kafirci kafirci haka duk mutane suna ta yi ba abin da musu kai fasikanci fasikanci kafirci kafirci to dan mutum ya yi gemu ya rashin mutunci kuma shikenan sai kuma a zagi gemu sa a zage shi shi kadai wannan da ya rashin mutuncin amma gemu sunnar annabi ne dan wata ta sanya hijabi ta je ta yi munafunci kuma sai a zage hijabi sai a zage ta ita kadai da ta yi wannan rashin mutuncin amma hijabi kuma shari'ar Allah ne doka ce Allah dan me za a zage hijabi ko dan me za a zage gemu ina ga ya kamata mutane su bambance tsakanin waɗannan ababe guda biyu abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba baya nuna cewa dan mutum ya tsare ya tsayar da gemu kuma ya je rashin mutunci rashin amana a yi magana ce mu ahlus sunna ne sai mu ce a'a kar ka zama ɗan kuka mai jawo uwarsa jifa don mai kuma ka fito da siffar sunna kuma kana aikin da ya saba ma sunna ka zama ɗan kuka mai jawo uwarsa jifa kenan yanzu ka annawa baya alfahari da mabi ya kawo shi ne wajen lissafin ni'imomi da ya yi mana an gane ko to abinda ma da yake nufi tunda Allah ya lissafa waɗannan a matsayin ni'imomi fararensu bakaƙensu na auduga da na gashi da na fata duk ya halatta amin a sa su kenan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ilbasu min siyabikumul baya, ku sanya farare cikin tufafinku ku rika sanya farare cikin tufafi fa innaha min khairi thiyabikum farare suna cikin mafi alkhairin tufafin ku da Allah ya ba ku wa kaffinu fiha mutakum kuma ku yi likkafanin mamatan ku dai da fararen tufafi rawahu abu dawud da tirmidhi kaga anan ma'anar babin ta fito babu istihbabi thawbi al-abyad babin da yake magana mustahabbancin sanya mai farin tufafi farin tufafi mustahabi ne wanda ba fari ba fa halacci halacci in ka sa halal ne ba laifi kai ba amma fari ko mustahabi ne cikin mustahabbanci akwai mai kenan akwai lada kuma musamman farin tufafi kuma idan ranar juma'a ce ko ranar idi ce an fi son farin tufafi ko da kana da waɗansu tufafin kala kala a waɗansu ranaku to juma'a ya zanto farin tufafi ha kuma idi kuma ya zanto farin tufafi da mazala ce shine mafificin tufafin ku sai ka sanya mafificin tufafi a mafificiyar rana ya dace ko kan ko ke wa kaffinu a mutaku kuma ne da za ku yi shi ma mustahabbi ne ku yi da farin tufafi inda za ka ɗauki baki ko ka ɗauki ko da kai ne da shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta baka yi haramun ba baka yi haramun ba amma fari shi ne mustahabbi ba wai wajibi ba fari aka fi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga samura ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ilbasul bayada ku rinka sanya fararen tufafi fa innaha atharu wa atyab sun fi tsarki kuma sun fi kyau wa kaffinu fiha mawtakum kuma ku yi likkafani wa matanku da irinsu su fararen tufafi rawahun nasa'i wal hakim wa qala hadithun sahih wa anil bara'i radiyallahu anhu daga albara ibn azib Allah shi kare da a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marbu'an manzon Allah ya kasance tsaka tsakiyar mutum ne shine marbu'an ma'ana ba dogo bane ba gajere bane tsaka tsakiya sallallahu alaihi wa sallam ولقد رأيته في حلة حمراء ناديشي cikin wata riga ja mara ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu ban taba ganin wani abu mafi kyau ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi sai kenan manzon Allah kuma na kwalliya kenan kuma bai ci karo da zuhudu ba wani abi juhaifata وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال دغ أبو جهيفة شين وهب دن عبد الله الله شكار الداء قريش يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ناقا النبي مكة وهو بالأبطه yana wurin da ake kira al-abtahu shine masilul wato wani wuri ne inda ƙoramar makka ta nan take bi ruwa idan an yi ruwa a garin nan ne magudanar ruwar wajen to galibi yashi na taruwa a wajen to ya ga annabu a wajen al'abba fi qubbatin lahu hamra wato yayi wata bukka hamra ja an san bukka dai wato an kafa yan turaku ko yan sanduna sannan aka sa wani kyalle wanda yake ja aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen min udumin ita wannan bukkar da aka yi ja min udumin an yi ta ne da fata wato fata ce murfin bukar fa kharaja bilalun bi wudu'ihi sai bilal ya fito da ruwan alwalar manzon Allah wato manzon Allah da zai alwala din sai aka tattara ruwa. yana wanke hannunsa ana tara ruwa. sai manzon sai bilal ya fito da ruwan bayan manzon Allah ya gama alwala fa min nadihin akwai wanda yake kokarin ya dauka yayyafa a jikinsa wa na'ilin akwai wanda yake so ya kamfata shi ba yayyafi yake so ba ana ta kokowa kowa ya samu rabansa fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Juhayfa yace sai manzon Allah ya fito wa alaihi hullatun hamra yana da wata jar riga a jikinsa ka anni anzuru ila bayadi saqaihi da kamar yanzu nan da nake baku hadisin nan ina hango kyallin ƙwaurinsa fatawadda'a wa adzana bilal manzan Allah yi alwala bilal kuma yi kira sallah faja'altu atatabba'u fahu me yake nufin fatawadda'a wa adzana bilal sake yin alwala yayi karo na biyu ko yana ba mu labarin dai alwala farko ne labarin alwala farko yake ba wato labarin akwai kwan gaba kwan baya kenan a cikin sa tunda ai sai da yi alwalan ne sannan aka tara ruwan sannan mutane suka rika wawasan samu a ai tabarruki da ruwan da manzon Allah ya alwala da shi faja'altu atatabba'u fa da Bilal ke kiran sallah ni kuma sai ne ta kallon bakin sa ina bibitan bakin sa ha huna wa ha huna wato nan da nan me yake nufi ya kulu yaminan wa shimala yana faɗa dama da hagunsa hayya ala sala hayya ala fala wato mai kiran sallah zai ce hayya ala sala yayin nan wajen ko sannan kuma yi haka hayya ala sala nan ma wajen sannan kuma sai me hayya ala fala a damansa sannan kuma mai hayya ala fala a hagun ba wai nan kadai hayya ala sala nan kadai hayya ala fala ba za a raba musu hayya ala sala kuma za a raba tunda ai mutane bai kiran sallah ba sai laikewa mutane ba to ya za ka cewa waɗannan su zo wajen sallah kadai waɗannan ka ce ku zo wajen babban rabo kadai <laughs> ya kamata ka fi. ku zo sallah yan nan wajen kenan yan nan wajen mafa ku zo sallah ku zo wajen babban rabo yan nan wajen yan nan wajen mafa zo wajen babban rabo wannan shi ne ya dace da abin da yake ثم ركزت له anaza sannan sai aka kafawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata sanda a gaban shi fata kaddama sai ya wuce gaba wannan sandar me hikimar kafa ta a gabansa a matsayin sutura fata kaddama sai manzan Allah ya wuce gaba fa salla ya sallah bai na yi al-kalbu wal himaru la yumna'u kare zo ya wuce ta gabansa jaki ma ya zo ya wuce ta gabansa ba a hana shi ba saboda me akwai sutura shi ke in kasa sutura don mutum ya wuce ba damuwa don kare ya wuce ba damuwa don jaki ya wuce ba damuwa amma idan kai sallah babu sutura kare ya wuce to kaga sallar ka ta kare kenan sai ka faro ta daga farko jaki ya wuce mace ta zo take da rama ka sallar ka duk sallar ka ta yi ta ta sai ka sake kuma sai ka faro ta daga farko al'anaza bi fatihin nun idan kai wa nunin fataha na haul ukkaza kamar dai sanda take ko madogara da gurgu da ba ya tafiya ba yana dogara ukkaza kenan to wancan hadisi mai zama fahimta a cikinsa me yake da alaka da babu alaka da babu mai shine manzon Allah ya sa an yi masa tanti ko bukka wace iri ja ta fata sannan kuma sai ya fito da mai da jan riga a jikinsa idan sai jan riga ko ta halatta gidan ba haramun ba ne وعن رمثة رفاعة التيمي وعن أبي رمسة عن أبي رمسة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال دق أبو رمسة شين رفاعة التيمي الله شكال الداغري شيتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقا من زن الله تلا دا منشن ستفتا غريشي وعليه ثوبان أخضراني تعالى شيء أكوي تفافي قدابي قرة قرة جرين ya nuna halaccin sanya tufafi kore kenan rawahu abu dawud da tirmidhi bi isnadin sahihin wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala yawma fathi makka manzon Allah ya shigo makka a ranar bude makka wa alaihi imamatun sauda yana da bakin rawani a kansa wato kenan ya halatta kai mai ya bakin rawani su suka ce galibi manzo Allah yana sa bakin rawani ne in ana yaki an fahimta ko alama bakin rawani to za a fita jihadi kenan wato kasan manzo Allah sallallahu ya shiga makka a cikin wani hali na kokarin tabbatar da izzar musulunci kai ranar fatawa maka idan kana karanta ta tarihi tana daɗin karantawa irin saboda menene ya zo a shekara ta shida ya zo a shekara ta shida zai shiga ya umara ba yaƙi ba ba ko ba da makami ba mutanen nan suka ce ba zai shiga ba aka zo aka yi wata yarjejeniyar da a zahiranta an cuci musulmai amma za Allah ya yarda duk da wannan don saboda wata hikima ta da'awa bayan shekara ta biyu wannan yarjejeniyar da aka yi da kansu sai suka warware ta su ƙarishawa fa yarjejeniyar ta zalunci amma Allah bai kaddara annabi ya warware ta ba ko wani musulmi ya warware sai su quraishawa suka bi suka warware ta da suka warware ta kaga manzon Allah sai ya zo fatahu makka inda an yi yarjejeniya ba ki tsakanin mu da su yanzu warware za mu iya shiga maka kenan ko da me ko da karfi sai manzo Allah ya gayyaci sojoji zarata mutum dubu goma dubu goma haka aka taho da su ka san cewa an taho ne kuma aka taho cikin watan Ramadan manzo Allah ya fito da azumi a bakinsa da ya zo wani da ake kira kudait ya sha ruwa yace kuma kowa ya sha ruwa sannan ba za mu yi azumi ba daga nan har karshen wata saboda yaƙi za mu shiga ma'ana duk wani abu da za a yi a da ƙwarai shawa an yi an taho me yasa ya fito da azumi daga madina da ya ki shan ruwa ba da tun daga can wurin amma sai da ya kusan shiga maka ya ce a sha ruwa ma'ana su ji wannan labarin kuma ya tsara da za a shiga maka ba a zo ba dab da maka sai aka zo dab da za a tsakaninsu da maka waɗansu 'yan mulamalai dare ya yi manzan Allah ya wannan tayimin din da nufi da gangan da daddare sai cewa sojoji kowane mutum ya kunna wuta mutum dubu goma aka ce kowa ya kunna wuta wuta kashi dubu nawa kenan wannan kadai ya isa ya isa cikin ƙurai shawa ya ɗoru da ruwa <laughs> sannan aka waye gari da safe manzo Allah sallallahu zaratan da zasu abin da aka san su Khalid bin Walid ku ku biyo ta can gurin kowace mashiga ta Makka sai da aka zaɓa mata jarumin da zai wuce da waɗansu zarata ta tare da shi sannan kuma aka sa waɗansu su taho a ƙasa to a lokacin nan ne bai taho da bakin rawani aka shigo Makka wai zai tsaya ba da ba magana ba eh can gurin wani abin nan wane ne waɗansu irin tara gudadin suka dan taru za su yi wani kurari khalid bin walid ya kaddamar musu shi da mutanen su mutum biyu suka yi shahada cikin musulmi kafin ka ce ko bacan an kashe goma sha biyu sauran suka yi saranda manzo Allah ya shigo na ja al wa zahat al batil inna al batil ga bakin rawani aka yana zuwa bai komai ba kawai sai ya zarce ba dan manufarsa ba ganima ba ba gidaje ba ba kantuna ba inda masu yakin zamani ne yan ta'addan karshen zamani idan suka je gari ina suke fara nufa bankuna da presidency da ina ne inda dai za a samu wani abu manzo Allah sai zarce Ka'aba ya zarce Ka'aba ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya yi sallar nafila raka'a ka'abi yana mai godiya ga Allah gumakan da suke cikin rinka dungure su da sanda suna faduwa ana da su mutanen maka gaba ɗaya da suka yi shekara nawa suna ya yaƙashin an tattaro su ga sunan an zo an tsare su an tara su maza Allah yana fitowa ya rike ɗakin ka'aba ga su an tara su bayi abin da ya ce a yi musu shi za a yi musu amma maza Allah sai godiya ga Allah ya ce alhamdulillah wahada nasara abda wa anza junda wa nasara wa hazama al-ahzaba wahada yi godiya ga Allah yi godiya ga Allah ya kalle su ce me kuke tsammanin zan yi muku kowa ya karya tsammanin za a kace a kashe wani wani a mayar da shi ne ba ta cin yaki wani sai annabi ce ku je na yan ku ku je na yan ku su karsa yadda za su yi da kansu don farin ciki da abin nan wannan kuma ka tana da daɗin karanta kai dan ma tarihin annabi yana daɗin karanta duk sirar annabi gaba ɗaya daɗi gare ta ba abin da zai kore ma bakin ciki a duniya kana karanta tarihin annabi mm-hmm. ko wata damuwa ta same ka wallahi da ka je ka bude kana karanta ka rika jin eh, kana kara a ka wani wasi na imani mm-hmm. kana yawa zuciyar ka sabis amma ba mutum ya zo ya bude wata waka wai za ta tafiyar masa da bakin ciki ba wani music din ya mai rasa ruhi duk zancen banza ne kara bakin ciki yake وعن أبي سعيد أمر بن هريس رضي الله عنه an karbo daga Abu Sa'id Amr bin Allah shi kare yadda a gare shi kale yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam kai ka ce yanzu din nan ina hango annabi zira da mun tabbata gare shi wa alaihi imamatun sauda ya sanya bakin rawani a kansa qad arqa tarafaiha baina katifaihi bayan ya ɗaura rawanin a kansa sauran gezan rawanin guda biyu jelar ya sa ta a tsakankanin kafadunsa wai shi ne abin da wadanda su gidan tanzimul ka'ida da su waye aimanin zawahiri idan zai gabatar da speed da zai zargi america sai ya bakin rawani ga ko sa a gefe ina karatu ayoyin jihadi shi irin masu analysis nan suke cewa wato wai yana so ya fada america har yanzu shi bai kwance tsamara ba dan gashi ya fito a wata kamar da aka ce a yi ta annabi ya shiga fatahu makka akwai yadda kafi a duniya eh? ya zazzage ka ya faɗa abin da yake faɗa kuma ya koma cikin gogon dutsen sa wasu inda yake ba ko ba haka wa fi riwayatin lahu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda a wata riwaya ta sai ce manzon Allah yawa mutane hudu ba a wannan rana ga bakin rawani a kansa wa an aisha radiyallahu anha qalat Kuffi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umna aisha ta ce an yi wa manzon Allah likafani fi salasati aswabin cikin tufafi guda uku bidin farare suhuliya ko sahuliya wanda aka samo su daga garin sahal ko sahul wato can kasar yaman kenan min kursufin na auduga ne su tufafin laisa fiha qamisun wala imama babu rawani babu kuma riga a cikinsu wannan shine likafanin sunna mace ce namiji ne tufafi uku ake masa da ka ƙara na hudu da na biyar da na shida da na bakwai kayi bid'a ka koyo ya ake yin likafani galibi bakwai ake ko biyar ko bakwai shi ko sunna guda nawa ya suke wannan guda uku dukkan su zannuwa ne babu riga babu rauni a cikinsu ba wani magana mamaci a yi masa rauni ba wani magana a yaga wayan riga a sa wayan saka a ciki duk babu wannan duk wannan bai zo cikin sunnar manzon Allah ba abinda ake masa shine tufafi guda uku zannuwa guda uku za a shimfiɗa ɗaya a ƙasa shi ya fi girma sai tsaka tsakiyansu sai a shimfiɗa shi akan babban na ƙasa sai su sai a shimfiɗa shi akan tsaka tsakiya sai a ɗora mamacin a kai sai a kunshe shi da wannan na sama wannan karamin ko sai kuma a kunshe shi da mai da na tsakiyar sai kuma a kunshe shi da nawa shi ke nan ba shi ke nan falin kafani ba wani abu bane mai wahala fararen tufafi na auduga ina fata an fahimta haka aka wa annabi sallallahu alaihi kuma shine likafani mafi kyau kenan adadin da aka wa annabi amma magana ayi wa mutum riga ayi masa hula ko ayi masa rawani wannan duk baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk shi ake yi zuwa alkafari laisa fiha qamisun aisha tace cikin su babu riga wala imamutun babu rawani alkafarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim a karshen inganci kenan والسحولية بفتح السين وضمها كوكشي السحولية duk ɗaya ne. a kyaukaiwa damma ga sin ko kai mata fataha almuhmalataini ba tare da fataha ba a ba tare da kai dugo ba kai nake nufi ba tare da dugo ba siyabun tun sabo ila sahul tufafi ne da ake jingina su ko ake danganta su zuwa garin da ake kira sahul karyatun bil yaman wata alqarya ce a kasar yaman wal kursuf abinda ake nufi da al a larabci al qutnu auduga wa anha qalat daga ummuna Aisha ta ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata datin annabi sallallahu ya fito a wata safiya wa alaihi mirtun murahhal tare da shi akwai tufafi murahhal wanda yake da zane min sha'arin na gashi aswad ko baki ne tufafi wato tufafi ne da aka yi da gashi sannan kuma yana da zane wato kamar baki amma mai sirkin wani zane wanda ba bakin ba shine murahhal kun gane almirtu wannan hadisi muslim ya ruwaito almirtu bi kasr al huwa kisa'un tufafi wal murahhal bil ha'il muhmala huwa alladhi fihi suratu rihal al-ibli tufafin da yake a jikinsa akwai zane na wato sirdin rakumi kamar an zana hoton sirdin rakumi a jikinsa kasan ya halatta hoto wanda yake ba mai rai ba wahiyar akwar idan ka ce kuma rihalul ibli sune da abin da ake kira al-akwaru al-akwaru shine tufafi ko kuma wa shimfida mashimfidin raƙumi ko mashimfidin dabba al-akwar kenan wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qal daga mughira ibn shu'ba Allah shi kare da a gare shi yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin na kasance tare da annabi a wani dare fi masirihi a cikin halin tafiyarsa fa li sai yace amma aka ma'un akwai ruwa tare da kai qultu na sai ce e fa nazala an rahilatihi sai manzo Allah ya sauka daga kan dabbarsa fa masha hatta tawara ya tafi har ya buya daga idanun mutane fi sawadin laili cikin duhun dare Sun maja'a. sannan sai ya zo fa afragtu alaihi min al-idawati sai na zuba masa daga cikin mazubin ruwana da yake hannuna ina zubawa annabi sallallahu alaihi a hannunsa fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa wa alaihi jubbatun min sufin ga wata jubba a jikinsa babban riga min sufin wato ainihin ta gashin tumaki lam yastati an yukhrij ra'aihi to saboda rigar tana da girma kuma bai sami ikon fitar da hannunsa ba kar in ce babban riga ku ɗauka malum malin irin tamu a riga dai babba ba wai karama ba bai sami ikon fito da hannayensa ba minha daga cikin rigar domin jubba din riga ce wadda ake sa ta wani lokacin haka ake linka ta a ciki haka to idan aka linka ta kuma aka daure nan tsakiya kaga fito da hannu zai wahala ma'ana da kare fito da hannunsa hatta akhrajahu ma min asfal bai samu fito da hannun rigar ba ta hannayensa ta hannun rigar ba sai ta ƙasa ya fito da hannayensa lokacin da nake zuwa masa ruwa min asfalil zubba fa ghasala zira'i sai ya wanke zira'insa biyu wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa summa ahawaitu li anza'a kuffaihi sannan ne sai na duka na mika hannuna dai in cire masa kuffinsa da ke kafarsa dan naga alamar alwala ke kenan fa qala sai ce da'ahuma kyale mun kuffi na a jikina fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na riga na shigar da su kafafuna ne a cikin lokacin ina da tsarki wa masaha alaihi ma sai ya shafa akan kuffi wato sai nuna shafa akan kuffi ko safa sharadin ta shine lokacin da zaka sanya safar dama kana da alwala sai alwala ka ta kare idan ka zo yanzu ba sai ka shirya safar ba sai kai shafa akai muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa alaihi jubbatun shamiyatun wato yana da tubba shamiyya dayyiqatul kummaini hannayenta matsatsu ne wa fi riwayatin a wata riwaya anna hadhihi alqadiyya kanat fi ghazwati tabuk wannan al'amari da ya faru ya faru ne a yakin tabuka haka wata riwaya ta nuna wato akan hanyar tafiya yakin tabuka a nan ne abin da ya faru ya faru to yana ga sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah tare ya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya mana Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon koyi da abin da duk yayi ya kuma ba mu ikon bin dokokinsa umarni da hannunsa assalamu alaikum akwai tabbayoyin da sun shafi hadisan baya wanda ya kamata idan baka nan aka yi adalci shine ka je ka sai kasar din sai ka saurara sai ka je da aka fassara su amma ka ki zuwa karatu sannan kuma ka rubuto ka ce a fassara maka wani hadisi wanda an riga an yi shi ina ga wannan ba daidai bane ba wannan yana maganar cewa mutum ne aka ɗaura masa aure yana wani gari ranar da ya zo zai zo kafin ya zo inda su take sai ya haɗari a mota ya mutu to matarsa ta ce sadakin ta kenan sadaki kan ya zama nata mana shiga a riga amma ta sadaki inda mutum yana ya aure mace ne kafin saduwa da ita sai ya sake ta to tana da rabin sadaki ɗaurin aure ya bata rabi saduwa ne zai bata rabi amma wannan ba sakin ta yi ba mutuwa ne yi da haka tana da cikakken sadakinta wannan kuma yana maganar cewa wai maganar cewa idan a haifi yarinya karama mace wai mala'iku suna daga ta sama har sai Allah ya ambaci mijinta a sauke ta wannan ba wannan labari ne ba na mutane ba labari ne kawai ba da alaka da ilimi ko zai dace mutum ya ka farin tufafi ranar da zai aure yanzu sai ka ne wannan bayanin kai kamata in yi wa wannan tambayar me muka ce game da farin tufafi gaba ɗaya sashi mustahabi ko ranar aure ko ba na ranar aure ba muka ce ko mustahabancin tana karfafa amin ranar juma'a da ranar idi saboda fifikon ranar to to wanda bai ishe kuma kuma sai na ce maka sanya ranar auren ka kuma ko karka sanya tunda dai mun ce sauran tufafi da ba fari ba sauran launuka me halatti me hukuncin sa halatti amma fari ko me fa mustahabancin wannan duk bai ishe kuma kuma sai in na ce kuma ranar da za ka yi aure kuma ka sanya farin tufafi hmm. eh idan cikin makarfin ɗin ba za a yi ɗauke wuta ba eh hukuncin zai juya ko da makarfin ko ba makarfin zai juya zai juya dama zai juya hau hukunci baya canjawa na me yasa baka tambaya ba gadon kai kafa to a yanzu ba wanda ya ji a nan gurin wanda ba wanda ya je gadon kai ba wanda ya ji mai akai ai na san me aka yi amma me yasa bai tambaya ba a can in dai mutum na neman ilimi baya gaggawa tun mai neman ilimi baya gaggawa eh? na sha ganin mutane wani na son ya tambaye kai don ya kana magana da wani ka zo malayin tambaye kai sai a bari in kammala da wannan sai ya zuciya ya tafi sa na sha gani a nan na sha gani a nan in mutum ya ɗauki ilimi da kima baya gaggawa sannan in ma ya ga yana daga cikin hikimar neman ilimi a wajen malamai na da ba sa yi wa malami tambaya sai lokacin da suka ga yana cikin nishaɗi don za su fi cin moriyar tambayar shi yasa sai su tambaye shi ina sai in yi tambaya in ya ce shi kenan in ya ce bari sai gobe bari sai jibi ko ka zo gida ka same ni sai su gida su same shi sai ka fi cin ta amma idan ka ce da Allah ina kan hanya da wani uzuri sai sai yar kaɗan ce shi a wurinsa sa ne fa yarka da ya san kimar ilimin shi kaga bai san kimar ilimin kenan ya san wannan tambayar me za ta faru me yarka dan kuma cikin tambaya wato dai na faɗin wannan dan mu alaikum salam na hmm. dama mana kowanne ya zai rufe mamaci kowanne ɗaya daga cikin tufafin zai rufe mamaci kowane alaikum salam wa kowa har ai duk gaba daya tufafi na rawanci kala daya ne ba na bambanci ko mace ko namiji a yanzu akwai shi ba sai ka kawo ba aka rufe lawa ni na ce babu gaga ni na gama da aikin yanzu duk wai bayanin da ne akan maganar shan ruwa da rashin shan ruwa tunan wani ya ce shi bai fahimta ba ya rikice to dan Allah ya zo nan ya zan yi masa maganar shan ruwa a tsaye ko sha a zaune ko kaza muka kawo hadisan wai ce wai ya rikice to kaga ni dai ba ni da wata basira da ta wuce wata na yi amfani da ita shi nake ganin sai ka tattara hadisan sai ka je ka samu wani malami a gida a natse to sai maka bayani ba lallai bane ba sai ni ilimi yana da fadi kwarai da gaske amma ka ce a cikin wannan bayanin ka rikice to wallahi ba abin da zai iya maka sama da wannan abin ma yace ya rude Kano Allah ya mata albarka akwai malamai da dama idan ka rike hadisan shi bayanin na wanda ya rudar da kai kasa ganewa sai ka je ka samu wani malami wanda ka yarda da iliminsa da tsoron Allah sa ka ce ga wannan hadisan an ce kaza anan nan an ce kaza da Allah ya maka bayani kila can tunda an san da kai sai zaka fa fahimta ba za ka rude ba da izinin ubangiji na'am wa alaikum salam kamar yadda wanda suke sayan kayan nan kamar yin jacuzzi din da zai shiga da ciki an gane wannan tambayar ba kamar zinari da azurfa zinari da azurfa ma'anan zinari ne shi in ya dauki ma'anan zinari to ya shiga ciki in ba zinari bane ba kar mu abin da shari'a ba ta sa in dai ba zinari bane kar ka sa shi cikin ma'anan zinari dan kare to mun yi kari cikin nassin shari'a ba hmm, Hmm. lokacin da ake ruwa hmm. waɗansu malamai sun yi bayani akan cewa in har an lokacin da ya kamata haɗa sallah sai in wa'inda suka yi sallah ba su zauna a gurin ba har lokacin sallar isha ya same su wannan magana ce cikin maganganun malamai yanzu idan muka haɗa sallah ta magarba da isha'i a nan kuma ruwa ya suge ta yadda in ka tafi ma motar haya zaka je ka shiga ko kuma zaka tafi gida a ƙasa zaka jike sai ka tsaya ka gafe a nan ba komai a kanka ko da ah, lokaci ya shigo ba wani cewa sai ka mai ta sallar ka wannan ɗaya ce cikin maganganun malamai ba wai duka malamai suka tafi akan wannan magana ba alaikum salam malam ina tambaya ne akan in ana sallah sai ni liman ya yi ruku haka hmm. to yawancin wasu masallatai na ga sai mutum ya liman ya yi ke ɗaya tukun sannan sai faɗa Allahu akbar sannan sai wani su tashi fa sabai Allahu liman hamidahu ne ko eh a mutum ya sujjada zai miƙe sai ya ci sai ya miƙe da kusurman ya ce da allahu akbar su ma wasu da wasu biyu bayan wani kuma yana cikin haka yan kafa ya miƙe bai bada wani ne ya abin da yake daidai shine lokacin da kake shiga cikin dagowa daga sujada kana dagowa ne da kafara ba wai sai ka miƙe ba za ka yi kafara kana dagowa da faɗin Allahu akbar kake dagowa ba wai sai ka miƙe ba haka sunnar annabi ta nuna sallallahu alaihi wasallam wa alaikum sanya eh, kiran sallah ko ah, sanya kiɗa ah, sanya karatun alkur'ani a cikin waya ta hannu a madadin ƙararrawa ko a madadin dukkan wata alama da za ta nuna waya ta shigo ba za mu ce wani abu ne da ya dace ba kila ma a samu kuskure a ciki saboda menene ba lallai bane ba qur'anin ya fara ta kan aya kai kuma ba lallai bane lokacin da zaka yanke ka yanke a daidai kan aya kai kadai za ka yi wannan cikin mutum ɗari nawa ne za su yi wannan dan kai kadai za ka yi wannan ba za a halatta ba dan za ka bude kofar da kuma wani zai amfani da shi shi kuma zai kiyaye ba ana yin fatawa ne dan dukkan mutane ba dan mutum shi kadai ba yanzu ta iya samu cikin mutum ɗari ka samu mutum ɗaya ko mutum hudu ko mutum biyar za su iya kiyayewa lalle a fara ta kan aya kuma ba za su yanke ba komai yadda suke son su ɗauki wayar sai an je karshen aya ko inda ma'ana ta cika dan ba lalle bane dan an je karshen aya ma'ana ta cika kila sai an karo wata ayar ma'anar za ta cika to cikin mutane waye zai iya gane wannan kaga zai yanke ne kaga ya zama hidimar da alqur'ani ke masa ita ce hidimar da kararrawa take yi shi amfanin alqur'ani kenan a wurinsa kaga wannan ba kimanta qur'ani ba da haka ya kamata ku kiyaye wani wa alaikum salam lokacin da kake dagowa ne za ka dago da faɗin sami Allahu liman hamida ba wai sai ka gama dagowa ba dai idan ka gama dagowa kuma ai abin da zaka faɗa shine rabbana wa lakal hamd da haka lokacin dagowa zaka dago ne da sami Allahu liman hamida akwai cikin wanda suka yi magana yake cewa maganar khususiya cikin hadisin shan ruwa a tsaye a ce na annabi ne ya akai aliyu yayi a shi aliyu ya ce annabi ne ce yayi ko shi ne ya fahimta annabi yayi kuma yayi koyi da shi in dai mutum da rage ya fahimta ya fahimci ta'arudu bayan da wal fi'l kaga magana ce ta ilimi nan maganar annabi nan ko me sa to muka ce duk lokacin da suka ci karo a ilmance wanne ake gabatarwa Allah da mu subhanakallahumma wa